bikin musamman da ya gudana a barikin sojan da ake kira Kangamo da ke nan birnin Yamai ne aka yi shagulgulan tunawa da ranar zagayowar kafuwar rundunar sojojin Nijar wato Force Zarme Nigerian Fana a takaice. Wannan ya kasance wani lokacin bitar ayyukan da dakarun tsaron ƙasar suka gudanar a tsawon shekaru 62 da nufin kara jan ɗamara musamman a wannan lokaci na lalacewar sha'anin tsaro. bayan da ya yi tunatarwa kan dokar da ta kafa wannan runduna da kuma irin jan aikin da ta gudanar a tsawon shekaru 62 ministan tsaron ƙasa alkasum indatu ya bayyana shirin da hukumomi suka sa gaba da nufin tunkarar kalubalen da ke neman zama ruwan dare a kasashen yammacin afirka ya ce a washe garin Kafurta rundunar mayakan nishar ta fara aiki ne da dakaru 818 kawai cikinsu hafsoshi shida da ƙananan hafsoshi 36 da kuratan sojoji 776 yayin da a yau ake da sojoji 33 kuma a cewarsa gwamnatin Nijar na hangen ƙara yawan waɗannan askarawa zuwa dubu hamsin kafin nan da shekarar 2025 watakila ma su kai dubu ɗari a shekarar 2030. Dukkan manyan kwamandojin soja sun hallara a wurin wannan biki na karrama dakarun tsaro haka kuma an gayyato jama'a a wannan haɗuwa da a ɗaya ɓangare ta kasance wata dama ta gudanar da ayyukan da shan itace. Ni Fatima Madam Salai. da soji yana wahala babu kayan aiki ita yanzu alhamdulillah sun samu shugabanni masu iya yaki kun suka samu kayan yaki suna yaka 'yan ta'adda alhamdulillah rabbil alamina yau da an ce ta'adda ga sunan inda suke duk inda suke sojin niger muna da jiragen sama suna gane su muna da sozawa na kasa ko ina suka shigi suna gane su abinda suka yi kasashen ga na sahel allah ɗaya ga iya biya su tunda sojan Niger suna cikin waɗanda sun ka kare Sahel su ne Mali suna nan Nijar suna ga kama ma Burkina suna ga kama ma Benin suna ga kama Najeriya. Ganin yadda sojojin Nishar ke tsayin daka a kowace rana don tabbatar da tsaro a ƙasar da akasarin makwabtanta ke fama da ƙungiyoyin ta'addanci da na 'yan bindiga, sa jami'an fafutukar da suka halarci bikin ranar ta rundunar sojoji irin su Isa Garba na Turnon Lafash jan hankula akan maganar kyautata yanayin rayuwar illahirin jami'an tsaro. Mu talakawa mu biya lanho don mu ce a ba soja kayan aiki. sai wani ya zamna can cikin biro yana handaman kuɗi kuma kullum sahiya 'yan ta'adda suna nan suna kashe mun mutane a jihohi ma an yi hidimomin tunawa da ranar zagayewar kafuwar rundunar ta force army nigerian wacce ke ci gaba da samun jinjina saboda nasarorin da dakarunta ke samu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger